Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. babu wani tabbaci ko akwai alaka tsakanin balla gidan yari da sauke shugaban 'yan sandan Najeriya. Haka jami'an Amurka da na Iran suna neman fara tattaunawa. Kana an dakatar da gwajin allurar rigakafin AstraZeneca. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an rantsar da Uhumudu Muhammadu a matsayin sabon Firayim Minista a jamhuriyar Nijar. To ko me 'yan adawa kasar ke cewa game da rantsar da sabon Prime Minister? Ka san mu har yanzu muna gaban kotu ganin cewa ɗan takarar mu shi ya ci zaɓe a maida mishi abin da ya ci. To tun da ba shi ya naɗa Prime Minister ba mu gare mu kenan abu ne wanda bai shaye mu ba babu abin da ya gama mu da wannan ta in kotu ta ce yau a an kare shari'a gaba ɗaya duka an yanke ga wanda karshe shi ne wanda aka ba sai mu yi mu baya a mu kama mu kowa a ta za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar lafiya ta duniya a yau gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya rigakafin coronavirus kafin shekara mai zuwa. Wani da ya karɓi rigakafin ya bayyana ra'ayinsa. Gaskiya ni da aka mun allura ban ji komai ba har ma da na zo kwanciya ban samu wani wani side effect ba ko wani abu da wasu sukan faɗa ni gaskiya alhamdulillah normal kuma har na karɓi certificate ɗina bayan kwana uku Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da dubu ɗaya da ɗari takwas suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin ƙasar. An sauke speta janar na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikin sa a jiya talata yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin oweri inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafarsunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba wanda shine mataimakin shugaban rundunar a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni uku da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Mai Gari Dingyadi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon speta janar babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. harin gidan yari na ranar lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar biafra da gwamnatin najeriya bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin akan 'yan kabilar ipop ta ƙungiyar ƙungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin shugaba buhari dai bai ayyana ipop ɗin ba amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna. Yayin da ɓangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin. Amma ƙofofin Amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diflomasiya. Ya ƙara da cewar tarurruka na Vienna wani mataki ne mai matuƙar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abin da Iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta takaita shirin nukiliyar Iran domin ɗage mata takunkumi. Ƙasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump, matakin da ya haɗa da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. A nata martanin kuwa, Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi ganin ta tara ɗimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban. To kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ɗazu da hantsi ne sabon Firayim Ministan Jamhuriyar Nijar Uhumudu Muhammadu ya yi rantsuwar kama aiki a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar, wacce kai tsaye ta ba shi damar soma tafiyar da al'amuran gwamnatin da shugaba Bazin Muhammad ke shirin kafawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. Kundin tsarin mulkin kasar Nijar ne ya shata cewa dole Firayim Minista ya rantsuwa a kan littafin addininsa a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa kafin ya soma aiki. Dalili kenan sabon Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya dafa Alkur'ani mai tsarki a wannan Laraba a zauren Majalisar Dokokin Ƙasa. dabura da bikin bude zaman majalisar na farko da majalisar dokokin ƙasa honorable alma umaru na daga cikin 'yan majalisar da suka halarci wannan biki premier minister ya zo ya rantse bisa ƙur'ani mai tsarki ya ce zai bi ka'ida ta kasa zai haɗa kan 'yan kasa zai kiyaye kan aiki ka a sa siyasa zai gama kan 'yan kasa a aiki wa da daya kenan tun da gaban ubangiji allah majalisa ta yi na'am da wannan rantsuwa da yi kuma rantsuwa gaban waye gaban asambili a gaban ubangiji allah gaban shi ne Bakin wanda a ɗaya gefe ke matsayin na soma zaman 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Nijar karan farko bayan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da su a matsayin zaɓaɓɓun wakilan al'umma a watan da ya gabata ya samu halartar jakadun ƙasashen waje da ma wasu tawagogin 'yan majalisar dokoki daga ƙasashe makwabta. shugaban masu linjaye a majalisar tarayya alasan ado doguwa shine ya shagoranci tawagar najeriya a wannan biki mu da majalisar kasar nijar za ta ba da muhimmanci akan harkar ilimi harkar noma da harkar abin da ya shafi harkar tsaro wadda a wannan lokacin babbar matsala ce a nahiyar afirka ta yamma dukkan mu'amaloli da ya kamata a yi tsakanin kasa da kasa da tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin nijar ta fuskar magance wannan abubuwa da suka shafi harkar rashin tsaro a wannan yanki namu to majalisa za ta mai da hankali akan wannan idan ma ta kama mu yi tarayya ne wajen yi wa kanmu dokoki na ƙasa wanda za su taimaka wajen tsare kan iyakokinmu wajen inganta harkar kula da rayuwa da dukiyoyin mutane a wannan yanki na son tabbatar muku shugabancin majalisar tarayyar najeriya da kuma majalisar ƙasa ta najeriya da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari a shirye muke don mu inganta wannan mu'amala don mu samawa jama'ar mu da al'ummar mu kariya yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake dab da rantsar da Firayim Minista Uhumudu domin a cewar su har yanzu basu su ba da kaye ba a game da sakamakon zaben da ya ayyana cewa ɗan takarar RDR canji Muhammad Usman ya faɗi a karawarsu da Bazum Muhammad. kamar yadda honorable kabiru ibrahim ya bayyana mana ka san mu har yanzu muna gaban kotu ganin cewa dan takarar mu shi ya ci zaɓe a maida mishi abin da ya ci to tun da ba shi ya naɗa firayim minista ba mu gare mu kenan abu ne wanda bai shaye mu ba babu abin da ya gama mu da wannan ta in kotu ta ce yau a an kare shari'a gaba ɗaya duka an yanke ga wanda karshe shine wanda aka ba sai mu yi mu baya a mukama kama mu kowa a tahiya sabuwar majalisar dokokin mai shekaru biyar na wakilcin al'ummar Nijar za ta shafe watanni akalla uku domin tantaunawa akan wasu mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa a fannin doka yayin da a bangaren zartarwa ake ci gaba da tantance sunayen mutanen da za a baiwa mukami a sabuwar gwamnatin shugaba muhammad bazum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar zanika na jami'ar oxford sun dakatar da gwaji da ake yi a kan ƙananan yara da matasa yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan hancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a faɗin duniya. ciki hadda kasashen turai da dama ya zuwa yanzu an sami mutane talatin ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan goma sha takwas da aka bayar a faɗin nahiyar turai gami da mutum bakwai da suka mutu yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta Turai, ya faɗa wa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaƙa tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini. amma kuma hukumar ta ba da sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na faransa inda take musanta wannan ikirarin tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar laraba ko kuma alhamis kafafen yada labarai na rasha sun ruwaito cewar an kai ɗan siyasa ɗan adawa da ke kurkuku alexei navalny asibiti a gidan yari inda aka yi masa gwajin annobar covid-19 an kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin barkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku kuma ya yi korafin yana fama da wani tari da zazzabi hankali ya karkata kan lafiyar na navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa a yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru biyu da rabi a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita ɗari daga birnin moscow ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba navalny ya rubuta a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara Navalny mai shekaru 44 da haihuwa a duniya ya kuma aika wasikar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa wanda hakan ke haifar da bacin rai. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Laraba ake bikin ranar lafiya ta duniya, gwamnatin Najeriya ta sha alwashin yi wa kashi saba'in cikin ɗari na 'yan Najeriya allurar rigakafin coronavirus kafin shekara mai zuwa bayan da gwamnatin ta karɓi gudunmuwar rigakafin dubu ɗari daga ƙasar Indiya. Wakilin muryar Amurka, Babangida Jibran, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. a yanda gwamnatin najeriya ke batun dakatar da allurar rigakafin cutar corona virus sakamakon karancin magungunan na rigakafi yanzu aka dai gwamnatin kasar india ta baiwa najeriya gudunmawar allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin astrazeneca dubu dari domin ci gaba da wannan aiki a najeriya shugaban kwamitin aiki da cikawa na yaƙi da cutar corona virus kuma sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha shine ya sanar da hakan ga 'yan jarida bisa ya kiyasin da gwamnatin najeriya ta fitar da ya nuna cewa kawai yanzu akwai mutane fiye da dubu dari tara da sittin da uku da kaiwa allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin astrazeneca to koya wayanda aka yi wa wannan alluran suka ji ganiyar da har yanzu akwai wayanda ke nuna shakku game da allura a sunana usman bala kofar kudu na ɗaya daga cikin wayanda aka yi wa allurar astrazeneca na a coronavirus kuma gaskiya ni da aka yi mun allura ban ji komai ba har ma da na zo kwanciya ban samu wani wani side effect ba ko wani abu da wasu sukan faɗa ni gaskiya alhamdulillah normal kuma har na karɓi certificate ɗina bayan kwana uku. Yanzu na tafi karamin ɗakin shan magani na matakin farko aka sa suna na rajistan masu karban wannan magani na cutar corona aka rubuta kati daga bisani na je aka bani alluran aka ɗauki hotona sannan aka bani katin aka kuma bani rana da zan je a bani alluran a karo na biyu abin da ya faru kenan so muna fata allah ya kare mu da kariyarsa daga wannan cuta ta corona eh, babu wani matsala ban ji komai ba har yanzu lafiya na launa ke ji to jama'a na iya zuwa su ɗauki wannan alluran rigakafin babu matsala fatan gwamnatin najeriya dai shine na ganin an yi wa 'yan najeriya fiye da kashi saba'in daga cikin adadin 'yan najeriya fiye da miliyan 200 da ake da su tun daga shekarar nan na 2021 zuwa shekara mai zuwa ta 2022 yasi na baya-bayan nan dai na masu dauke da cutar coronavirus ya nuna cewa akwai mutane 163,388 da suka kamu da cutar ta coronavirus tun daga shekarar bara zuwa yanzu a da mutane fiye da dubu biyu da hamsin suka rasu sai kuma dubu dari da hamsin da uku da dari shida talatin da suka warke babin ya jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin da wannan rahoton To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da kan duba lamuran da kan shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu duba shirin shugaban kwamitin amintattu na gamayar kungiyoyin matasan arewa na nastura ashir sharif yadda yake ganin mafitar warware fitinar masu satar mutane ko 'yan bindiga da ma 'yan ta'addan boko haram shi wannan rigimar da ake ta 'yan ta'addan na masu kashe mutane da ɗiban mutane da garkuwa da mutane wannan da wannan wanda suke rigima ce fa wacce za ta yi sauƙin a sasanta ta duk wanda ya san tarihin wannan rikici ya san fitina ce kurin tsakanin manomi da makiyayi ta juye manoma suka koma suka da cikin gari suka haɗa kai da 'yan sanda da hakimai da wasu alƙalai aka dinga kafa kwamiti na 'yan bijilante ko 'yan sa kai da hausa suka dinga zuwa suna farmakar fulanin nan suna kama su su kashe su su kwace shanunsu da an ce ba fulatani ya shiga gonan mutum da dabbobinsa a kamo shi a ta karkado gaba ɗaya garkensa a zo a rike shi a tsare shi daga karshe duk a kwashe masa shanunsa a saida su sannan idan suka shigo cikin gari cin kasuwa a kama su a kashe su daga nan fargima ta tashi su ma suka je suka haɗa kansu suka yi gurub-gurub suka ɗauki makamai ana kuma yi musu fashin shanunsu da dabbobinsu suka ɗau makami suka ce za su kare kansu daga nan suka fara farmakar 'yan sa kai to tun da aka san wannan rigima tsakanin manoma ne da makiyaya baya ai sai a nemi yadda za a sulhunta ta waɗanda suka yadda su karbi sulhu a fito da su daga cikin dajin a zauna da su a rantsar da su kamar yadda suke a zamfaran nan a ba su alkur'ani su rantsi a karɓi bindigogin su a ajiye in ya so waɗannan mutane a nemi a ba su fansa a nemi shanu ne wanda ya rasa saniya ɗari ka ba su saniya goma wanda ya rasa saniya hamsin ka ba su saniya biyar haka haka su kuma maki manoman nan da aka yi musu asara aka ne musu garuruwa da wanda suka sai da gonakin suka biya fansar ƴaƴansu ko matansu ko na kusa da su da aka ɗauka a nemi wani abu a taimaka musu da su ci gaba da rayuwa in ya so waɗanda suka ƙi fito wannan lokaci guda a sashi a yaƙe su gaba ɗaya a jihohin da abin yake faruwa amma yanzu kana ji shugaban ƙasa ya ce wai ya tura wai za a tura soja dubu shida zamfara to ka tura soja dubu shida zamfara da an fara yaƙar su za su rabe ne wasu su yi katsina wasu su yi sokoto wasu su yi birnin kebbi wasu su yi kaduna wasu su yi naija haka za su yi idan ba yakin nan ɗaukarsa aka yi lokaci guda ba ya zamanto irin karfin sojin da ake amfani da shi a jihar zamfara shi ne a sokoto shi ne a zamfara shi ne a kebbi shi ne a kano shi ne ya zamanto babu ta inda mutum zai iya fita daga inda yake ya kai wani wuri sai an cin masa amma in ba haka kai ba za su gudda daga su koma can gurin shikenan sai dai kullum a ta kewaye akan haka wanda haka ba za ta yiwu ba shi sa muke kallon cewa ya kamata su koma su zauna su sake duba wannan rigima ba a abin da fa za a yi masa fa shigar shantin gadan gare bane fa tsayawa ya kamata a yi tsari a duba al'amarin nan a zo da kyakkyawan tsari yadda za a maganta shi magana a ce za a yi Allah wadai da wani biri da aka fara na nema ana sulhunta su nan ba daidai ba ne zalunci ne da kuma rashin sanin makama ni abin da nake kallon abin da ya janyo aka kasa cimma wannan yaƙi da ta'addanci a arewacin najeriya shine wato lalacewar shugabanci ne ya janyo shi tunda shugabancin nan zai ce ya cire kuɗi a sai makamai ba a sai makaman ba kuma bai komai a kai ba kuma ana ƙoƙarin sai an ba wa mutanen da suka yi wannan irin wannan laifukan wayan baya. Dakata nan Nastura biyo mu mu shiga helkwatar apc mai mulki mana don jin abin da shugaban kwamitin riko na jam'iyyar mai malabu ni zai ce kan halin da yankin arewa yake ciki a yau arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya kafin ma tura mulkin mallaka arewa bin da biyo bayan jihadin shehu usman dan fodio wanda jihadin ya tashi daga sokoto har ya dire yola har zuwa ilorin wanda kuma shine tura mulkin mallaka ma da suka zo suka duba nan ita ce arewa kuma eh, allah ji kan rai su sardauna da suka zo abinda suka gina a kai kenan wanda suka yi ta iya kokarin su ga cewa sun hada kan kabilu da addinai daban-daban da suke cikin arewa haka kuma jamhuriya ta biyu da allah ya kawo shausha gari a matsayin shugaban kasa lajikan shi kokarin da suka yi suka tabbatar an ƙara jaddadawa akan abin da su saddauna suka bari sannan kuma allah ya kawo murera duwa didde har zuwa kan shugaban kasa muhammadu buhari so abin da arewa take ciki abin da ya kamata duk wani dan arewa ya kalli arewan farko ya yi tunanin menene arewa take ciki a yanzu kuma in ma akwai wata kutun gwila da wasu suke shirya arewa akan kasancewan ta arewa da yadda kan arewan yake haɗe to ya kamata a yi nazari mai zurfi a tabbatar cewa an dawo kan wannan haɗin kan farko sai an ce akwai najeriya tukuna za ka zama dan najeriya sannan kuma sai akwai arewa tukuna ma za ka zama dan arewa sannan arewa nan ita ce kadai dai yankin da a kasan nan in ka kai dan arewa ne ba lalle ba ne a tambaye ka daga wani yankin arewa kake balle ka ja ne dan arewa maso yamma ne ko arewa maso gabas ko dan arewa tsakiya babu wannan kamar yadda a kudu yake a ce dole ne ka ce kai dan kudu kudu ko kudu maso gabas ko kudu maso yamma so mu a nan a dunkule muke shi yasa na ba da misali da mulkin lokacin da su sardauna suka yi nasu saboda tafa balewa Allah jikan shi ya je prime minister sardauna yana premier arewa sun yi iya kokarin su ga cewa sun dunkule wannan yanki ya zama dunkulalliya arewa wanda kuma har yanzu akan haka ake so shi yasa babu kyaman juna ba tsangwama ba kuma wasu to duk nan kutun gwila da ya fito na maganan tsaro da ake so ma a yanke fulani a ce ko a ce a kabilantar da ta'addanci wannan ba daidai ba ne saboda ba kabila guda da za ka ci ita ce take kaza sannan kuma a duk kabilun nan da suke arewa akwai nagari kuma za ka samu mumuna to saboda haka abu ne da ya kamata shugabanni malamai sarakuna yan kasuwa manoma da makiya ya kamata hankalin su ya zo kai duk lokacin da asara ta tashi ba ta bin marashi don asara baya neman babu sai mai shi mai akwai yake nema kuma inda akwai yake bi ya tabbatar cewa asara ta samu mai akwai to saboda haka ko ma menene mutum yake na farko dai tukuna kasan nan ta zauna lafiya arewa nan ta zauna lafiya saboda karfin da muke da shi na haɗin kai shine karfin da muke da shi a kasan nan da kowa zai sha'awar mu ko kuma yake shakkan mu ko duk wani kutungwila da ka gani wani zai kulla saboda an raba tsakanin kabila kaza da kabila kaza hatta ma wasu suna tunanin wai ko hausa fulani da ake faɗan nan a raba a ca ah, wannan ba haushe ne wannan ba fulata ne abu ne da ba zai yiwu ba so saboda haka ya zama wajibin mu gaba daya tunda baturen mulkin mallaka ma da ya zo ya same mu ya ce mu mulki kanmu da kanmu shine indirect rule to saboda haka mu ba su kawo mu karkashin sawayen su ba da suka zo ma sun bar mu don sun same mu da al'adu mu da addinin mu da yadda muke tafiyar da rayuwar mu da yadda muke mulkan kanmu to saboda haka mu da muke raye a yanzu kuma saboda abin da zai biyo baya da gaba da sauransu mu ga cewar wannan haɗin kai da muka samu ka gada ya kamata a inganta shi ne ba ya kamata a ba da kai bori a hau ba mu tabbatar abin da iyaye da kakannu suka yi na ganin cewa sun haɗa kanmu dannan wasu ba su zo suka baza shi ba dukkan bata gari da suke tsakanin mu a jawo hankalinsu su gane wannan kuma a ɗauki duk matakai da za a ɗauka su daina saboda kasan nan ta zauna lafiya domin babu gurin da wani zai kaura ya tafi a karbe shi kamar inda yake to saboda haka matsalan mu babba yanzu a arewa wannan ita ce domin dukkan wani wanda zai sa siyasa a ciki a yanzu ya yi kuskure ko ya makara domin idan kana ganin kamar don shugaban kasa muhammadu buhari ne kake yi kana gani aka zabe shi 2015 baka yi komai ba kana gani aka zabe shi 2019 baka isa ka hana ba kuma allah da rinsa da lafiyansa zai kammala wa'adin mulkinsa 2023 to me ya rage me ne kuma har yanzu menene bita da kullum ko kuma wani kulle-kulle na makirci da eh, kutun gwila a cikin wannan lamari babu. Masu sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin a wannan mako. Ku biyo ni makon gobe don jin sabon babi ko ƙarashin zantawa kan darasin nan. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. kuma Allah shi ne zai cika. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya da ya gabatar da shirin. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga usman shitu mahuta wanda ya ce yajin aikin da kungiyar likitoci masu neman ƙwarewa suka shiga a najeriya talakawa ne zai za su ji a jikinsu shugaba buhari ya kamata ka dawo gida najeriya domin ka ji irin halin da ka ke ciki shi kuwa sani muhammad cindo unguwan karofin madaki a jihar Bauchin najeriya cewa ya yi hakika naɗa sabon su sufeto janar na 'yan sandan najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi daidai ne allah ya sa ya kawo sauyi mai ma'ana a harkokin ayyukan 'yan sanda amin summa amin Sako na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Salisu mai Guru jihar Yobe tare da Comrade Abubakar Salisu mai Potiskum inda suke cewa ina fatar Allah ya sa tsokacin da kungiyar kwadago a jamhuriyar niger ta yi game da harkokin ilimi a kasar na cewa suna fuskantar koma baya za a farfado da ilimin domin ilimi shine garkuwan kowace al'umma Allah ya sa rattaba hannu da kamfanin mai na Najeriya NNPC yi. na bayar da kwangilar dala biliyan 1.5 domin gyaran matatar mai da ke garin fatakwal jihar rivers kwalliya ta biya kudin sabulu sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa sai sakonmu na ƙarshe hakika fasa gidan yarin uwere inda fursunoni sama da dubu suka tsere suka fantsama cikin daji wasu suka yi cikin gari abin tashin hankali ne matuka idan muka yi la'akari cikinsu wasu 'yan fashi ne wasu masu garkuwa da mutane wasu kuma barayin ne masu shiga gidaje da fatan hukumomi za su yi azama domin gano inda waɗannan mutane suke in ji kawu mai ruwa bajoga da abdullahi batura bajoga da sale muhammad isa bajoga muna fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.